yes jama'a masu kallon gefe tv a rediyo da kuma gefe fm rediyo assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da za mu kawo muku shiri na musamman tare da shugaban kamfanin gafe communication alhaji musa yusuf gafai a alhaji musa yusuf gafai barka da shigowa a gidan wannan talabijin mai albarka na gefe fm rediyo da kuma gefe tv a rediyo to masha Allahu masu kallon mu da sauraron mu a daidai wannan lokaci alhaji musa yusuf gafai za mu so mu ji takaitaccen tarihin shi ta yadda aka yi har ya fara a hudda na kasuwanci har ya kafa kamfani mai suna gafe communication wanda wannan kamfani a yanzu a iskar nan mai bugawa a jihar katsina da fadin najeriya hamma da kasashen ketare sun san wannan kamfani na gafe communication alhaji musa za mu so mu ji dan takaitaccen tarihin ka yadda aka yi har aka fara wannan kasuwanci kuma har kasuwanci ya samu karbuwa irin haka a'udhu billahi minash shaitanir bismillahir rahmanir rahim da farko dai ina ma al'ummar duniya gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatu na musa yusuf gafai kuma ni ne shugaban kamfanin gafai communication da ke a nan cikin jihar katsina baya ga haka kuma ni ne shugaban gafai restaurant da ke nan cikin jihar katsina kuma ni ne shugaban gafai blocks industry da ke nan cikin jihar katsina kuma ni ne shugaban kamfanin amshak global prime nigeria limited kuma ni ne shugaban green wall fertilizer kuma ni ne ma'asasi kuma shugaba wanda ya kirkiri gidauniya ta taimakon al'umma mai suna gafe charitable foundation baya ga haka sgp tarihi na a takaice mm. ni dai an haife ni a cikin jihar katsina a wata unguwa da ake ce magafai a cikin jihar katsina na yi firamare na a cikin gafai primary schools daga nan kuma na tafi secondary inda na je sakwato daga nan kuma na je fce katsina daga fce katsina na je alkalam university inda na karanci computer science Mhm. daga nan kuma yanzu haka ina da masters a kan computer science a maryam abacha baya ga haka na tsinci kaina a bangare daban-daban wanda na fi shahara shine a bangaren kasuwanci hmm? na'am to alhaji musa yusuf gafai kamar yadda ka lissafo ainihin wato ah, gafe communication ita ce wa na ji an tafi gafe restaurants na ji an tafi gafe blocks gafe charitable da kuma gafe amshak ah, to green wall fertilizer to ah, ah, hmm. shikenan alhamdulillahi na san mai sauraro da kallo ya fahimci menene kake magana a kai to amma yanzu akwai wasu abubuwa wanda suke tafiya na zamani shin kasuwancin da aka ɗauka daga gafe communication shin ya tsaya a nan cikin garin katsina ne koko ya tsaya a faɗin najeriya ne koko ma ya bazu a cikin duniya baki ɗaya well well alhamdu a kamfaninmu na gafai hmm. a kamfani ne wanda ya shahara wajen faɗaɗa harkokin shi na kasuwanci ba a nan jihar katsina ba a a ko ina a faɗin najeriya hmm. baya ga haka kuma yanzu haka muna da branch wato wasu rasa a jamhuriyar niger a nan wajen kasuwar gago nan wajen tasha wajen kasuwa nan ma a nan maraɗi muna da shago mai suna gafai communication hmm. wanda dukkan su rasa mu ne na gafai baya ga kuma kasuwancin mu gaskiya mun faɗaɗa shi ne akan harkoki na zamani hmm. wato kimiyya da fasaha hmm. abin da ya shafi kere-kere da kuma na'ura ta zamani hmm. abin da ya shafi kwamfutoci memory card harka intanet wajen browsing su wi-fi su modems da kuma abin da ya shafi su kansu wayoyi mm-hmm. na zamani duka mm. wannan kamfanonin da ake yi su ta kano infinix itel a redmi oppo max phone duka daga mm. samsung nokia mm. suna daga cikin abin da muka fi ba karfi a cikin harkar kasuwancinmu na'am so akan taka a ji ƙasar waje ne domin a odar kayakin a kawo koko daga nan kawai ake yi odar su so well alhamdu yawanci na kan je uh, irin su china dubai india domin mu cewa mun je mun kawo wannan kaya cikin sauki ko mun zo mun sai da al'ummar mu cikin sauki cikin farashi kuma mai kyau domin su ma su je su sai da su samu riba mm. na to na san ka san mai kallo wani lokaci ko da kana da wani abaranka wanda baka tunanin zaka faɗe shi wani mai kallo zai buƙaci a ce ka faɗe shi kamar da wani yanayin jari aka fara ita wannan harkar kasuwa don saboda na san mutane za su so su ji shin alhaji musa yusuf gafai wai da ma wani mataki ya fara harkar kasuwancin yan kuɗi ne kalilan ko wasu manya manyan kaya ne ya kwasa ya shiga cikin wannan harkar ko ko ya tsaya ma a ƙarƙashin wani kafin ya fara wannan harkar to a kamar dai maganganunka da kai irin magana ce zan ce guda biyu mm. na ɗaya na fara harka a ƙarƙashin wani mm. kafin nan kuma na zama yana da nawa jari wanda na dogara da kaina wanda kafin in zama na dogara da kaina ko kuma in ce na ware kaina wannan wanda nake karkashin shi alhaji ma'azu ina zaune a shagon shi kuma ni ke kula da shagon shi kuma na rike mashi shagon shi da gaskiya da amana wanda ba zan taɓa mantawa ba a su shugabanninmu kuma uwayenmu sukan ce kullum da abin da zai mai haƙuri da abin da muke samu wanda a wannan lokacin wata rana za a ba mu naira saba'in naira hamsin naira ɗari wata rana a bamu ɗari biyu ita ce abin da ake bamu domin mu je mu eh, a matsayin sakamakon mu ko kuma ladan mu ta zuwa da muka shago ana nan ana nan kuma muka zo muka nemi mu buɗe namu aka fara kafin nan kuma na amfani da experience ɗin da na samu a makaranta wanda na sayi kwamfuta wanda wannan kwamfuta na saya da ita nake downloading music video Qur'an nake sanya mutane nake dan samun abin da ba a rasa ba mm. so wani daga cikin abubuwan da aka fara da shi kuma shine kama haga wannan mataki da muke da shaguna kusan guda bakwai a cikin jihar katsina ga kuma ketaren jamhuriyar nijar kuma ga kamfanoni kusan kala uku mm. wanda dukkan su shin shahara a najeriya ma gaba ke ba ma a katsina ba mm. na'am to masha Allah ah, masu kallamar sararmu idan yanzu kuka kama wannan tasha mai albarka ta gefe fm radio ko gefe tv a radio muna tattaunawa ne a fira ta musamman tare da shugaban kamfanin gafe communication alhaji musa yusuf gafai wanda haifaffen cikin garin katsina ne kamar yadda ya faɗi tarihinsa kuma kunji inda ya ɗago daga inda aka fara wato inda ya fara sai da ya fara a ƙarƙashin wani kanan Allah ya taimake shi shi ma yau gashi yana cin gashin kansa kuma har akwai wasu waɗanda suke ci a ƙarƙashinsa ga shi kun ja faɗa ya tabbatar da ya gina kamfani mai sunan kamfani ta ƙarƙashin gafe communication kusan guda biyar a daidai wannan lokacin da muke tattaunawa da shi to bacin wannan a alhaji musa inda harka ce na communication katin tunkara kai tsaye wacce ita ce har ta ba da damar da aka samu aka gina can aka gina can aka gina can aka gina can to akwai wani aiki da ka gabatar a wannan lokacin ko kuma in ce cikin wannan watan akwai wani aiki da ka kaddamar domin cewa kai aka ba wannan aiki na san masu kallo sun so su ji wani irin aiki ne aka ba wannan kamfani ya aikata kuma menene amfanin wannan abin da ya yi watakila wasu har za su bukata su nemi wannan kamfani domin ya gina masu ire-iren wannan abubuwa so wallahi alhamdu tarihi ba zai taɓa mancewa da gwamnatin right aminu bello masar ba akan namijin ƙoƙarin da yake yi hmm. wajen samar da tsaro a cikin jihar katsina kuma tarihi ba zai taɓa mancewa ba da kamfaninmu na gafai communication and computer services a kan ƙoƙarin da ya na taimakawa da gina santa wato cibiya da za ta taimaki jami'an tsaronmu su dinga magana a lokaci guda su dinga sada zumunci a lokaci guda su dinga isar da saƙo a lokaci guda kuma duka mm. shugabannin tsaron nan suna da damar za su dinga tattaunawa a cikin wannan santa da muka yi wadda gafai communication ita ce ta kirkiri wannan santa kuma ta aiwatar da ita kuma ta gabatar da ita ga mai girma right honorable aminu bello masari na san mai kallo da saurari zai so ya ji amfanin ita wannan santar a jihar katsina saboda ka ce abu ne wanda ya shafi harkar tsaro saboda za ta iya yiwuwa kila ita ce ta farko a nan najeriya ko kuma ita ce ta farko a arewacin najeriya wanda shi wannan kamfani naka na gafe communication shi ya kokari ya gabatar da wannan bangare na abin da ya shafi harkar computer center wanda ya shafi ishu na security wato harkar tsaro a ka katsina so wallahi alhamdu mun kirkiri wannan center hmm. cikin jihar katsina domin ta taimaki jami'an tsaronmu wanda a wannan santa muna kiranta da suna joint operation and communication center ma'ana cibiya ce wadda za ta haɗa duka jami'an tsaronmu domin su dinga samun bayanai a lokaci guda hmm. wannan santa da muka yi irin ta ce ta farko da aka fara kirkira aka aiwatar da ita aka gabatar da ita kuma take aiki wadda ta haɗa duka jami'an tsaron najeriya a ɓangaren civil defense army police hmm. dss immigration custom ndla air force har shi kanshi mai girma gwamna dbt Gwamno, sgs sa security da kuma chief of staff na gidan gwamnati ita ce cibiyar ta farko da aka fara gabatarwa a najeriya wadda za ta duka ba da wannan bayanai a lokaci guda ɓangaren bangaren tsaro kuma kamfaninmu na gafai communication shine ya assasa kuma ya initiate ya kirkire ta kuma ya gabatar da ita a cikin wannan gwamnati ta right honorable aminu bello masari baya ga haka wannan cibiya tana da ɓangarori guda uku wanda za su dinga taimaka ma jami'an tsaronmu da bayanai a lokaci guda a kuma cikin sauri misali hmm. wannan cibiya ita ce cibiya ta farko da a duk lokacin da jami'an tsaronmu mutum ɗaya ya yi magana hmm. insha Allahu duka jami'an tsaronmu hmm. da ke a cikin wannan cibiya kowa zai samu wannan sako da aka tura misali idan ɗan sanda ya ce akwai matsalar tsaro a wani gari to insha Allahu dss immigration custom civil defense ah, duka jami'an mm. tsaron har shi kanshi mai girma gwamna zai yi eh. wannan sako da aka tura mm. kuma wannan sako ba zai yi delayin ba in seconds zai je kowa zai je kuma a nan take kowa zai ga abin da aka tura wannan zai taimaka musu sosai wajen samun bayanai domin aiwatar da aiki a cikin sauƙi hmm. na ɗaya kenan wannan kuma cibiya da muka gina mun ba ta mun creating abin da ake ce ma website address hmm. na yanar gizo wato website address shine kaman adireshin wanda za a dinga shiga hmm. wanda muka ba shi suna www.katsina security wannan website da muka sanya muka bashi wannan suna katsina security-agencies.com hmm. adireshi ne wannan ko ina kake a faɗin duniya ka mashi za ka samu ba katsina ba ba a najeriya ba duk inda kake a duniya idan ka shiga hmm. za ka iya samun duka bayanan da kake nema akan abin da ya shafi harkar tsaro da kai kanka yadda za ka taimaka akan harkar tsaro kuma wannan adireshi idan ka shiga hmm. an baka dama kai a matsayinka na mutumin da zaka ba da gudunmuwa akan abin da zai taimaki jami'an tsaro ya ƙara kawo nasara akan harkar tsaro mm. an baka dama ka shiga kare bayani ga inda matsala take ka turo ko kuma ka ce ga inda kake so a gyara mm. a gyara insha Allahu a lokacin da ka turo wannan sako ba zai wuce sakan ɗaya ba ko sakan biyu insha Allahu za mu ganka daga location ɗinka inda ka turo wannan sako za ta nuna wa mu ga inda kake ga garin da kake ga unguwar da kake a lokacin da ka turo wannan sako. Hmm. baya ga haka kuma wannan santa mun yi ta a zamanance with very powerful computers mun sanya kwamfutoci na zamani masu sauri masu sauri wanda ake cewa masu speed hmm. wanda za su taimaka ma harkar tsaron wajen gabatar da sako hmm. kuma waɗannan kwamfutoci da muka haɗa kowane jami'an tsaro yana da ya mallaki wannan kwamfuta kuma zai ba da information zai ba da sako zai tura sako inda ake so ya je insha Allah baya ga haka kuma ita wannan santa mun yi ta with abin da muke mun yi ta was very strong internet access wato an tsira ta akan yanar gizo-gizo mai karfi mm. eh, mun tsira ta a yanar gizo-gizo mai karfi mm. kuma mun sanya mata wuta wanda shine muka yi mata provision na solar solar system mm. wanda za ta iya ba da wuta awa 24 ba tare da an samu matsala ba ba tare da wannan wuta ta yanke ba insha Allah wannan santa haka muka yi ta kuma tana nan tana aiki kuma kafin nan mm. mun yi providing kamar mun kawo wasu wayoyi na zamani wanda ake mm. ce ma android smartphones mm. wayoyi ne android wanda muka sanya masa duka wannan application din da ke cikin kwamfuta eh, yana akwai shi a cikin akwai shi cikin wayoyin wanda wannan duka abinda kwamfuta za ta yi shine abinda waya za ta yi in ka tura sako a matsayinka na ɗan sanda ko hmm. jami'an tsaro hmm. ni ma shine zan gani hmm. kuma an ka tura kowa zai samu wannan bayani da ka tura haka muka yi wannan wayoyi ko muka sanya masu wasu layuka wanda ake ce ma cug shi wannan layin da muka sanya masu cug layi ne wanda za ka iya buga waya awa 24 ba tare da an ce ka sanya credit ba wato recharge card ba to za ka buga waya kyauta awa 24 ba tare da tsaye da aka ba mm. saboda muna so kowa ya bada bayani akan harkar tsaro kuma sakon ya je inda yake mm. baya ga haka akwai abin da muka sama ita wannan santa akwai wata waya da muka sanya wata wata wata wannan ana ce mata walking token mm. mobile ita waya ce wadda muka kawo muka sanya a jikinta ba ta a sa mata da layi ba ruwanta da network ba da a ce babu network mm. ita da iska take inda ka kunna ta mm. caji kawai za ka yi mata da iska take amfani awa 24 za ta dinga baka sako sako mm. duk inda ka zo ka iya buga waya da ita ba tare da ka sa kati jikinta ba ita ma duka waɗannan jami'an tsaro mun ba su wannan da mun su dinga ba da bayanai baya ga haka kuma akwai a ah, lambobin waya da muka bada mun sanya desktop wato akwai wasu wani desktop wanda ake ajiye su na aje ne hmm. to sai kuma wasu lambobi da muka bada hmm. su wannan lambobi da muka bada lambobi ne wanda za su taimaka ma jami'an tsaro da kuma al'umma hmm. duk inda ke da matsalar tsaro ko aha ga wani abun barazana eh. wanda zai kawo barazana ga rayuwar dan adam da sauri da sauri insha Allah in dai ka buga wannan waya za ka samu jami'an tsaro da zai dauka kuma wannan santa mun yi ta 24 hours wato awa 24 ba magana a ce babu mutuwa akwai ma'aikata da rana akwai ma'aikata da dare akwai ma'aikata da daddare hmm. ana kwana wasu na tashi haka aka yi wannan santa kuma wannan santa abin da zai baka mamaki a kanta shine a duk lokacin da ka buga waya hmm. a lokacin za ta nuna mana inda kake duk lokacin da mutum ya kira waya da ka kira waya kamar yanzu nan muna wannan eh, program din da kai mm. sai in daga waya in kirawo mm. za ta nuna ga ga ni sunana ga inda na kira daga inda na kirawo kwarai da gaske kana buga waya mm. kana buga wannan santa ka ce ga matsala kaza za ta nuna mu inda kake da garin da kake da unguwar da kake a nan take za ta nuna mu haka kai ba tare da ka mutane ya sani ba ita wannan santa haka muka yi ta a zamanance a kimiyyance haka muka gabatar da ita kuma wannan abin ya kara mamu kwarin gwiwa akan wannan gwamnati a hmm. shirye take akan ta kawar da wannan matsalolin tsaro da yake ma al'umma barazana hmm. to masha Allahu ah, saboda lokaci gashi ba mu ida wasu batutuwan ba amma dai dole mai haƙuri mu ida su saboda kila ah, akwai wasu jihohi wanda za su so su bukaci irin wannan aiki da ah, gafe communication suka yi kuma aiki na farko a nan jihar katsina wanda ya shafi ah, computer center kuma abin da ya shafi ah, security to wani irin saƙo ne za ka aika ma jihohi domin su ma su dage su kokari su gina irin wannan cibiya musamman jihohin da suke da damuwa na rashin tsaro irin katsina to a gaskiya ba abin da zamu ce sai dai godiya ga Allah subhanahu wata'ala a tun daga lokacin da aka ce mun kaddamar da wannan santa a cikin jihar katsina mm. sakonni na zuwa daga ko ina a cikin fadin najeriya mm. kan mai zo mu masu bayani akan yadda wannan santa take kuma su ma suna da sha'awar wannan santa domin mu zo mu yi masu ita mm. kuma da yawa daga cikin jihohinmu na najeriya sun neme mu kuma insha Allah muna da muna shirye-shiryen yadda za a yi mu zo mm. mu gabatar musu da wannan santa kuma insha Allah za mu yi masu ita kamar yadda muka yi ta a cikin jihar katsina kuma insha Allah za ta taimaka a kan bangaren tsaro insha Allah sosai da sosai to masha Allah akalla ah, yanzu ma'aikata na gafe communication sun kai guda nawa to a ma'aikata na gafai communication ko kuma ce maka kamfanonin gafai suna da yawa mm. a gafai communication muna da ma'aikata sama da mutum 45 a gafai restaurant muna da ma'aikata saboda mutum 30 mm-hmm. a gafai blogs muna da ma'aikata saboda mutum 100 a gafai mm. green wall fertilizer kamfaninmu na taki wanda insha Allah nan da 'yan kwanaki zai fara aiki mana kyautata in insha Allah musamman da mutum 1,500 za su amfana za su samu aiki a wannan waje mm. so mu gafi kamfanin gafai gasa muna da ma'aikata sama da mutum 2,000 wanda kuma wannan bayan mu bane bayan Allah ne kuma muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala ya kara ba mu kwarin gwiwa ya kara kawo irin mu fiye ma da wanda suka fi mu wanda za a taimaki al'umma a kawo ci gaba a cikin jihar Katsina da ma Najeriya ki daya. To dama maganar mu ta karshe kenan tsakanin mu da kai a cikin wannan shiri mu ji wani kira za ka yi ga matasa irin ka da kuma waɗanda suka fi ka wanda suke da hannu da shuni na jihar katsina na su yi kokari su yi irin abin da wannan kamfani na naku yake yi domin a taimaki jihar katsina wajen haɓaka ta wajen harkar kasuwanci da taimakawa matasa da rage zaman banza to a kullum in aka yi mana irin wannan tambaya nakan ba da shawara guda uku hmm. babban matakin nasara a rayuwa ka bauta ma Allah subhanahu wata'ala hmm. gwargwadon yadda Allah ya hore maka hmm. na biyu ka taimaki mahaifanka Hmm. a lokacin da suke raye hmm. insha Allahu za ka samu nasara ka kyautata masu kai ma Allah zai kyautata maka na ƙarshe mutanen da kake mu'amala da su hmm. walau a ɓangaren kasuwanci ne walau a ɓangaren zamantakewa ta rayuwa walau a ɓangaren siyasa ka kyautata masu insha Allahu kai ma Allah zai kyautata maka kuma za ka samu nasara insha Allahu a cikin rayuwa to masha Allah masu kallon mu a kundiji hirar nan ba mai an gama bayanan nan ba dan in za a kwana na san Alhaji Musa Yusuf Gafe ba zai rasa abin da zai ce ba game da abin da ya shafi harkar kasuwancinsa da kuma ci gaban da ya kawo mu jihar Katsina to sai dai lokaci ya riga sa idan dama ta samu insha Allah wani lokacin za ku ga mun sake kasancewa tare da Alhaji Musa Yusuf Gafe domin sake wata tattaunawa a madadin gefe TV a rediyo gefe FM rediyo mu ne maka fatan alkhairi Alhaji Musa idan an samu dama sai a karba mu lokaci mu sake dawowa assalamu alaikum nagode to alaikum assalam sunana Abubakar SGF da muka tattauna tare da Alhaji Musa Yusuf Gafai nake cewa mu huta lafiya bisalam finish